abubuwa ne kamar guda biyar na ɗaya mata suna bukatar kulawa da tarbiyya daga wajen iyayensu da mazajensu da 'yan uwansu da shugabanni gwamnati kenan da jama'ar gari na biyu lalle ne a bawa mace cikakkiyar kulawa ta hanyar ilimi da tarbiyya da kuma duk wani abu wanda zai nuna cewa an kula da ita na uku shine cewar a bata cikakkiyar dama da za ta iya bayyanar da irin tata baiwar da irin tata gudumowar ga al'umma abu na hudu shine cewar wajibi ne akan al'umma iyaye shugabanni malamai da kafafen yaɗa labarai su nuna wa al'umma kima da mahimmanci na rayuwar ya mace da gudunmuwa ta cikin al'umma na biyar shine cewar lalle ne mata su zama sun tsara abubuwansu suna tafi da shi cikin tsari da hankali babu garaje kuma ya zama da cewa tunda Allah ya musu baiwa wajen himma da ƙwazon yin abubuwa to su zama sun yi shi da tsari kuma su zama suna da midigari don abu ne mai sauki su cin masa sake mu. Malam Ibrahim Kalli kenan yake tsokaci shi dangane da batutuwan da aka tattauna a kansu bayan da ya gabatar da lecture a wurin taron wadda ya gudana a kwalejin Excel da ke nan Kano. Ajiya Mariya Sanusmadi da ke zaman guda cikin masu shirya taron lakcar ta ce kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu tun bayan fara gudanar da irin wannan lakcar shekaru uku baya. duk shekara in aka yi waɗannan lectures din muna saka su a cikin CDs muna raba su kuma duk inda aka raba su za ka gani ana bujirowa da abubuwan da aka ji ana tambaya yaya za a yi abu kaza yaya za a yi abu kaza to irin wannan ai nunawa ce da alama cewa duk sanda aka yi lecture wato an saurara kenan har yayi amfani waɗanda ma ba su zo lecture ba suna son su zo kuma duk shekara karuwa wallahi ake yi saboda kuwa ah, kaga sanda muka soma mu mu talatin ne ana tafiya ana tafiya yanzu an fi mutum ɗari kuma sannan naira dubu dubu dubu ake bayarwa a wata za ka bayar naira dubu a kati katin waya kake siya a wannan lokaci ka bayar to yanzu ka gani cikin ikon Allah saboda ana ganin amfanin abun ana ganin aikace aikacen da ake yi da da kudaden nan yanzu ya wuce ma mu ce dubu daya ake bayarwa mutane babu suna ba da kuɗi iya bayarwa su wasu daga cikin mahalarta betar sun bayyana gamsuwa da irin darussan da suka koya suna na hajiya mariya likuti shugaban jama'atin na islam ta agaji to yau mun zo lectures na sister saving for paradise wanda gaskiya an yi bayanai masu kayatarwa wanda gaskiya da a ce duka matan garin na za su halatta da ba karamin riba za mu ci ba da kuma canza wasu halaye da mata suka sa a gaba a zamantakewa da kuma harka da mutane da yau da gobe da irin abubuwa da dai mutum zai samu waraka rayuwa a nan kuma ya samu sakamako mai kyau a ranar gobe kiyama gaskiya mun karu kwarai da gaske alhamdulillah an koyi darasi an gaya mana um, mahimmancin mu da qualities din mu a matsayin mu na mata alhamdulillah mun koyi darasi an koya mana an faɗakar an yi wa'azi an yi abu duk alhamdulillah kuma za mu yi aiki da su insha Allah ba ga taron lakcar Ramadan na shekara-shekara gidauniyar ta sisaf na gudanar da ayyukan yau da kullum na jin kai da tallafawa mabukata a cikin al'umma in ji hajiya ladi guda cikin magabatan gidauniyar. 24 hours a rana akwai abin da sisaf take yi tunda kaga akwai sadaka sadaka da take bayarwa akwai inda take su gine-ginen rijiyar burtsatse su saboda haka ita kan sisaf ta nan yarinya ce kankanuwa da aka haife ta cikin shekara uku amma ta shantale tana abubuwan da daɗaɗɗun organizations suke dama a wannan hadafin aka kafa ta ko kuma dai bayan an kafa ta ne waɗannan abubuwan suke shigo ake aiwatarwa bayan an kafa ta ne to mutum ɗaya ne wannan tunanin da yake ku kasan shi al'amari na ubangiji subhanahu wata'ala in dai haddan Allah za ka yi tunani to da yardar Allah shi kuma shi zai baka karfin gwiwa shi zai taimaka maka shi zai yada maka al'amarin mutum ɗaya ne wannan tunani kawai kowa ya karɓa. Aka zalika daga lokaci zuwa lokaci gidauniyar na samar da tawagar likitoci da sauran jami'an kiwon lafiya domin gudanar da rangadin ba da tallafin kiwon lafiya ga jama'a musamman ma mazauna karkara.